da farko zan fara da nika godiya ga allah maɗaukacin sarki da ya nufe mu da mu da wannan taro da ya faru a yau godiya ta tabbata a gare shi in muna masa godiya da allah ya nufi wannan abin ya faru domin mun fi shekara ɗaya muna ta kokarin abin ya faru to yau mun gode masa kwarai da gaske Allah ya tabbatar da wannan taro namu na biyu ina so na mika godiya ga shi malam domin ni da kaina na je wurinsa na buƙaci cewa duk da ana yin karatuttuka a nan wannan masallacin to ni na je ku same shi na bukaci na cewa da Allah tunda muna da masallaci babba akwai bukatar a raya shi da karatu saboda mutane su amfana dalilin da ya sa muka yi haka shine idan abu ya fito daga jami'a mutane sukan dauke shi da daraja to a cikin tsare-tsare da allah ya nufi mu zamu yi shi profesa dutsun ma ya fara gutsura muku abin da muka shirya game da wannan masallaci banda shi dr muhammad a wanda ya dauki sati uku a wata daya za mu ringa haduwa a nan za a ɗauki littattafai a ringa ilmantar da mutane a kansu dr bashir umar shi ma na same shi mun yi magana da shi to shi kuma ya ce ya ɗauki ragowar sati na ƙarshe a wata shi ma zai ringa zuwa nan to wayannan malamai manya da muka samu za su taimaka kwarai da gaske na tafiyar da karatuttuka da za a ringa yi a wannan masallaci to abu na uku kowa ya san masallacinmu na tsohuwar jami'a wanda marigayi a dokta da ya rasu kwanan nan ya fara yin karatu na hadisi a lokacin to na sami dr ah, professor talib haradin grand imam na kano duk wannan abubuwan da kuka sun faru yanzu shi muka fara tuntuba shi ne uba a gare mu kuma kamar yadda kowa ya sani shi ne babban limami na kano kuma kowa ya san cewa ya taɓa shugabantar wannan jami'a to da muka same shi sai na gaya mata cewa idan ana yin wani karatu kamar ana karatu a nan ranar laraba sau hudu a wata su ya kamata a old campus ma a sami wa'anda za su ringa yin karatu a wancan masallaci to za a ɗauki ranaku amma shi wannan ba a gama zartar da waye zai yi karatun ba amma dai za a ɗauki ranakun da suka saba da ranakun da za a yi a nan saboda mutane su samu su je su wancan karatu da za a yi a can sannan abu na hudu kamar da profesa dutsen ma ya fana muna da niyya za a bude islamic center a nan abinda muke so mu yi shine tunda nan jami'a ce duk malamai da ake nema a fannin addinin musulunci muna da su a nan to idan aka kafa islamic center muna da niyyar za a yi babban library a islamic center ɗin idan aka yi babban library a ciki duk littafi da ake muke bukata na addinin musulunci ko ina yake a duniya za mu tura mutane su malam za su taimaka mana za mu samu littattafai za a cika wannan labirari ce abinda muke so mu yi a islamic center din shine kamar da kowa ya sani muna da samari da yawa a cikin al'ummu kuma ya kamata duk abubuwa da suka taso na zamani malamanmu kamar su malam su ɗauki abubuwa da suka shafi zamani saboda a saita yara su ɗauki layi na addini wanda yake idan muka bari samarinmu da yaranmu suka gurbata to a gaba ba mu da fice a najeriya to shi sa muke so a yi wannan islamic center din za a kafa babban kwamiti na gaggagangan malamai da muke da su duk wani abu ko wata matsala ta taso da ake buƙatar fatawa da za a fitar da mutane daga cikin duhun jahilci a kan wannan abin na zamani ko ba na zamani ba to a wannan santa ɗin za a ringa zuwa wanda suka saba da zuwa alkahira kamar egypt za ku ga cewa yawancin fatoyi da suke fitowa wanda ake nuna wa mutane ga hanya da za a fita daga cikin matsala ko ga abin da allah ya ce ko annabi ya ce to daga cikin university ake to wannan abin muke so mai anan so muna so ku taya mu da addu'a Allah ya tabbatar da alheri Allah ya sa a a ƙarshe zan ƙara mu mika godiya ga shi malam duk da yana da ayyuka da yawa kuma lokacinsa ƙanƙani ne amma ya amince zai zo mana nan sau uku a wata irin wannan rana za mu karatu tsakanin magariba zuwa isha'i muna roƙon allah ya ba shi lafiyar da zai soke wannan nauyi in muna roƙon Allah ya sa mutane su amfana da wannan karatu da za a yi kuma na so roƙi malam bugu da ƙari akan abin da na roƙe shi a ɗauki abubuwa da suka shafi yara da samari da abubuwan da suke faruwa a zamani a ringa nuna wa yara ɓangare na addinin musulunci da ya shafi wannan abin da suke ciki saboda idan aka ci gaba da maganganu abubuwan da aka saba wani zai ta yin abu ya ɗauka cewa tunda ba a yi magana a kansa ba zai ɗauka daidai ne amma idan su kama aka zo na aka ɗauki littafi ko wani abu da yake ya shafi zamani ana magana a kansa to za a ceto samari daga fadawa halaka to wannan shine abin da zai roƙi malam kuma Allah ya taimaka muna masa godiya ƙwarai da gaske Allah ya saka mu da alheri ko muna roƙon mutane wanda za su halarci wannan masallaci za mu kafa a kwamiti ta hanyar su kwamitin masallaci duk wurin da za a ringa amfani da shi da mutane kamar haka to za ka ga cewa sai an samu wani tsari na musamman na kula da wurin to muna roƙon mutane idan mutane za su yi amfani da wuri su yi ƙoƙarin kada su lalata wasu abubuwa da suke cikin masallacin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 shugaban wannan jami'a profesa sagir adamu abbas manyan mataimakansa manyan shugabanni na wannan jami'a shugabanni na wannan masallaci 'yan kwamiti sauran mahalarta 'yan uwana ɗalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya kaddara mu a wannan wuri mai girman mahimmanci kwarai da gaske a cikin wannan jami'a mai dogon tarihi wacce ta assasa ilimi a wannan ƙasa tamu har ma da ƙasashen makota wanda bata gushe ba tana amfanar da al'umma tana haskaka al'umma ta bangarori da yawa kamar yadda aka sani wannan jami'a a karantarwar addinin musulunci ita ce ta haifar da ita daga nan ne kuma aka ɗora da sauran fannoni na ilimi wanda kuma har zuwa yanzu karantarwar addinin musulunci a wannan jami'a yana da mahimmanci kwarai da gaske a jami'o'in da muke da su a ƙasar nan wannan jami'a tana kan gaba ita ce ja gaba wajen karantar da addinin musulunci saboda haka wannan ba wai sabon abu ba ne ga wanda ya san gudunmawa da wannan jami'a take bayarwa wajen karantar da al'umma da wayar mata da kanta da nuna mata abin da yake daidai musamman ma abin da ya shafi addininta. da kuma yana daga cikin manufofin kafa jami'o'i irin wannan cewa su haskaka al'ummun da suke kewaye da su da hasken ilimi malamai da suke cikin wannan jami'a malamai ne manya waɗanda suke da albarka kwarai da gaske a duk inda suke mutanen da suka yi suna kuma suka karantar da ilimi na addini a cikin wannan jami'a sanannu ne shekaru da dama wannan jami'a a nan aka fara karantar da littattafai na hadisi bayan mutuwar shek abubakar mahmud gumi wanda babban malaminmu marigayi shek dr ahmad ibrahim bamba Allah da gafara ya fara karantarwa a old campus an san wannan shekaru da dama to saboda haka wannan ci gaba ne ga abin da aka saba yi ba wai wani abu ne sabo ba kuma mu kare wa Allah subhanahu wata'ala godiya da da yake azarta wannan jami'a har koyaushe da shugabanni waɗanda suke son su suke son abin da zai ciyar da su gaba muna sa'a kwarai da gaske na waɗanda suke zuwa su rike wannan jami'a tun kafuwarta har zuwa yanzu ana samun mutane ne masu kishi masu san al'umma masu san raya al'umma wanda kuma wannan ba karamin aiki ba ne saboda haka mu ci gaba da yi musu addu'a a sallolinmu a cikin ibadunmu Allah subhanahu wata'ala ya dafa musu a ayyukansu ubangiji ya musu kyakkyawan jagoranci Allah subhanahu wataala ya haskaka musu ya sauƙaƙa musu dukkan al'amuransu duk wani abin ki da na sharri ubangiji subhanahu wataala ya kade musu ya musu maganin sa duk wani abu mai wahala ubangiji subhanahu wataala ya sassauta musu shi saboda haka muna muna ƙara mika godiya gare su da wannan damuwa da suka yi da irin wannan dama kuma da suke bayarwa har koyaushe karatuttuka da muke yi daman wannan wani abu ne wanda yake shine sana'ar mu karantarwa mu a jami'o'i mu kuma a waje a masallatai har a gidajen kafofin watsa labarai ka har kullum aikin kenan ka shi kansa wannan ba wani aiki ne ba ko ba illa iyaka kawai wani gurbi ne da aka kara samu domin ci gaba da abin da ake yi idan aka ce yau wani abu ya da mutum bai samu kansa a irin wannan guri bai na karantarwa to zai ji baya da wani amfani a rayuwarsa mutum ba zai gane haka ba sai idan wata rashin lafiya ta zaunar da shi a gida bai samu fita inda ya saba zuwa ba da karatun da ya saba bayarwa to anan yake fahimtar wato kimarsa da darajarsa ita ce wannan karantar wanda yake saboda haka mu kanmu wannan damar da aka bamu wata alfarma ce da za ta ƙara sa mu samu kwanciyar hankali da nutsuwa a rayuwarmu Za ka muna godiya kwarai da gaske a harkar addini wani abu ne wanda yake tare da rayuwar ɗan adam ba zai taɓa rabuwa da shi ba koyaushe ƙul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin saboda ka duk rayuwar mu gaba ɗaya addini ce duk wani motsi da mutum zai yi akwai tsarin da addinin musulunci ya tsara masa ga yadda zai yi shi saurata a kullum cikin bukata muke bukatar ilimin addinin musulunci kamar yadda al'imamu ahmad yake faɗa ta fi bukatar ci da sha kasar ɗan adam ba zai rayu ba sai da ci da sha to bukatar ka samu ilimi na addini sai da za bauta wa allah yadda ya kamata ta fi bukatar ci da sha domin abin da zai rike maka gangan jiki iyakar amfaninsa a nan duniya amma da zarar mutum ya shiga kabarinsa to shikenan bukatar sa da ci da sha ta kare bukatar addini ko bukata ce wacce take da alaka da rayuwarka ta har abada ita ce rayuwa ta dindindin rayuwar mu ta nan hada take da rayuwar lahira ba a raba suke ba nan ake farawa amma can ake tikewa saboda ka in aka fara kuma a nan karariya ce gada ce ka hau kai sanda zaka sauka to da zarar ka sauka kuma tafiya ce wacce ba ta da ƙarshe saboda ka ashe kaga gara mutum ya kyautata abin da ya kamata ya rayu da shi na har abada kada ya sake har wannan rayuwar ta kare ba tare da yawan abin kirki ba na san lokaci ya tafi da yawa wannan kuma shi ne darasinmu na farko wanda zai zama shimfiɗa ne na karatuttukan da za mu yi a wannan masallaci insha Allahu kuma kamar yadda girma vc ya muku albishir cewa insha Allahu uwa dr bashir ali umar shi ma zai zo ya ba da gudunmawarsa kamar yadda sauran malamai suke ba da gudunmawarsa a wannan masallaci kuma kamar yadda ya samu bayarwa a masallatai daban-daban a cikin wannan jiha da wajenta saboda haka sun zama 'yan gata waɗanda za ka je wurare da yawa baka samu wanda suka samu irin wannan gatan da kuka samu ba sai ku yi wa Allah godiya littafin da za mu karanta littafi ne ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci da suka ba da gudunmawa ba kankanuwa ba a fagen tarbiyya da gyaran zukata wanda yana daga cikin abin da yanzu muke da bukata kwarai da gaske gyara zukatanmu da tsarkake zukatanmu da dawo da haɗa alaƙa mai kyau tsakanin bawa da ubangijinsa abubuwa na rayuwa sun yawaita kuma kullum abubuwa suke ta fitowa sababbi haɗamar ɗan adam ƙara yawa take don haka akwai buƙatar abinda zai rika jawo ɗan adam yana tuna dalilin samuwarsa a bayan ƙasa a samu kuma abinda zai tsarkake zuciyarsa domin da wannan ne zai samu rabauta Allah ce kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha wanda ya tsarkake zuciyarsa to wannan ya rabauta in aka ce rabauta shine ka samu abin da kake bukata kuma ka kubuta daga abin da kake ki shine rabu shine al-falah husulul matlub da kuma an-najat min al-makruh wannan shine abin da kike al-falah ka samu abin da kake bukata ka kuma kubuta daga abin da kake ki Allah subhanahu wataala yana cewa man zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wanda duk aka nesanta shi daga wuta aka shigar da shi aljanna to ya samu babban rabu. to wannan babban rabo ba zai samu ba sai idan mutum ya karanci shiriyar ubangiji subhanahu wata'ala ya karanta sakon da Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wasallam da shi ya fahimce shi kuma ya aiki da shi to anan ne zai samu rabon za mu kasance tare da babban malami shehin malami shakundun ibn qayyim al-jawziya ah, ibn qayyim suna ne shahararre sananne a gurin dukkan wani mai bibiyar karatuttuka dole yake sauraron karatuka na addini zai riƙa jin wannan suna yana ta maimaituwa saboda littattafansa da ake karantawa da maganganunsa da ake ɗaukowa ake isarwa ko ake ainihin amfana da su saboda ka sanannen suna ne shi wannan malami wannan malami ibn al-qayyim ɗaya daga cikin malaman da suka rayu ne a a ƙarni na bakwai ƙarni na bakwai zuwa na takwas farkon ƙarni na bakwai da kuma cikin ƙarni na takwas domin an haife shi shekara ta ɗari shida da tasa'in da ɗaya bayan hijira ɗari shida da tasa'in da ɗaya bayan hijira ka ƙarshen ƙarni na bakwai kenan sannan kuma ya rasu shekara ta ɗari shida da hamsin da ɗaya ya shekara sittin shir a duniya sauraka ya rayu a wannan ɗan tsukukun mutumin siriya ne kasar dimashq cikakken sunansa muhammad ibn abubakar ibn sa'ad ibn haris az-zura'i dimashqi wannan shine cikakken sunansa muhammad dan abubakar dan sa'ad dan haris mutumin zura zura wani gari ne ko wani ƙauye ne a cikin gundumar dir'a a cikin ƙasar siriya yanzu akwai gundumar da ake kira dara'a to al-izra ko az-zura wani kauye ne a ciki tunan ne garin mahaifansa malamai ba su tantance mana ba cewa ana aka haife shi ko a ƙarshen garin dimashq wato babban damascus babban birnin syria wanda a ne ya rayuwarsa gaba daya wasu daga cikin malamai ma suna ganin kamar anan aka haife shi a nan girma amma asalin iyayensa ne daga wannan ƙauye amma dai ka cokan mutumin syria ne wannan malami ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka yi rubuce-rubuce a fannoni da yawa na addinin musulunci duk ya shafi fannin hadisi fannin fiqhu fannin tafsiri fannin usulul fiqhi fannin usulul hadisi, fannin usulul din babu wani fage face a wannan malami ya ba da gudunmawa ba karama ba an san sunan wannan malami tare da babban malaminsa wanda ya masa tasiri kwarai da gaske shi ne shekul islam ibn taimiyya da zara aka ce ibn qayyim to kamar an faɗi wani ƙanƙanin ibn taimiyya ko kanin ibn taimiyya a ibn qayyim babban almajiranta ne kuma wanda ya masa wanda malaminsa ibn taimiyya masa tasiri kwarai da gaske ya zauna da shi tsawon shekara goma sha bakwai tun shekara ta ɗari bakwai da sha biyu suka haɗu har zuwa lokacin da ibnu taymiya ya rasu shekara ta 728 saboda shekara sha bakwai ya zauna tare da wannan malami amma ya matuƙar tasirantuwa da shi domin cikin malamansa duka da ya karatu a hannunsu ba malamin da ya tasirantu da shi kamar ibnu taymiya shi da kansa abin da yake faɗa kenan a cikin duniyarsa yana yi wa Allah subhanahu wataala godiya da ya haɗa shi da wannan malami ya fitar da shi daga abubuwa da yawa waɗanda da yake ta wato bilimbituwa a cikinsu yana ɗimowa bai fahimce su ba haɗuwarsa da shekul islam ibn taimiyya ya fahimce su ibn taimiyya ya zama masa uba wanda a wajensa suka samu tarbiyya suka samu nagarta sauraka ibn taimiyya yana ɗaya cikin malaman shi yasa tasirin da ibn qayyim wato tasirin da ibn taimiyya ya tare da ibn qayyim tasiri ne mai girman gaske har ma malamai suke cewa kusan ilimin ibn taimiyya babu wanda ya sharhin sa kuma ya matso da shi kusa ga fahimtar mutane kamar ibn qayyim an san ibn taymiya wani shakundum ne a littattafansa da rubuce-rubucensa suna da ɗan tsauri wajen fahimta kuma yana kwaso abubuwa da yawa lokaci zai ɗauko magana amma lokaci guda sai wata dajiya sai ya shiga kuma wata magana sai kama manta akan me yake magana sannan zai ɗauko wasu maganganu masu nauyin gaske wanda karamin ɗalibi mai tatata a cikin harkar ilimi kai har ma mai guje-guje a ciki ba lalle ne ya iya riskar abin da yake faɗa da sauki ba to suna cewa ibnul qayyim shine kusan ya fito ya sassauta abin ya sassauka abin ya fito da shi yadda mutane za su fahimce shi cikin sauki saboda haka littafansa suka zan littafai ne da suke isa zuwa ga fahimta cikin sauki ba tare da wahala ba ibn al-qayyim alaihi rahmatullah ya yi karatu a gurin malamai da yawa baya ga ibn taymiya cikin malamansa akwai ibn abdudda'in akwai badruddin ibn jama'a akwai al-hafiz al-mizzi akwai zahabi muhammad ibn usman az-zahabi da malamai da dama amma dai ba kamar ibn taymiya duka rikita rikitar da ibn taymiya ya sha a rayuwarsa da gwagwarmayar da ya sha wajen bayanin wasu abubuwa da basu yi ma wasu daɗi ba tare suka sha da ibn tayyib kusan ma lokacin da aka kama ibn taymiya aka je aka tsare shi aka tsare shi a shekara ta ɗari bakwai da ainihin ashirin shida to wannan tsarewar tare da ibn taymiya da ibn tayyib aka yi musu an tsare shi tare da wasu mabiyansa amma da ƙarshe aka saki sauran sai aka basu su su biyu wanda yake nuna irin karfar alaƙar da take tsakaninsu an saki duk sauran ɗaliban amma shi ibn qayyim ba a sake shi ba sai bayan wafatin ibn taymiya bayan shekara biyu da tsare su shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas sau a lokacin ne aka sake shi ya ci gaba kuma da karantarwa <coughs> ya gamu da wato matsaloli tare da malaman zamaninsa kamar yadda aka sani duk sanda mutum zai zo da wasu bayanai waɗanda ba lalle ne a fahimce shi da wuri ba to zai iya samun ƙalubale to ya samu kalubale kwarai da gaske akan wasu mas'aloli wanda shekul islam ibn taimiyya ya yi tafarrudi da su a lokacinsa kamar mas'alar saki uku a kalma ɗaya tun ya saki matarsa saki uku a kalma ɗaya ko a zama ɗaya ce na saki ki na saki ki na saki ki kaga kalma uku ce amma a zama ɗaya ko kuma ya yi mata saki uku da kalma ɗaya ce na saki ki saki uku to wannan wani abu ne wanda ya shahara a lokacin a gurin malamai cewa saki uku ne ya tabbata duk mutumin da ya wannan matar ta saki ta saku saki uku har sai ta je ta yi wani auren ta fito sannan ya halatta ya sake aurenta to ibnu taymiya sai zo saba wa duka ilahirin malamai a lokacin cewa wannan sakin na dunkulalliyar kalma ko kuma a yi su a lokaci guda ba a rarraba ba a yi saki a dai kome a sake saki a yi kome ya ce wannan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama da lokacin sayyidina abubakar da kuma shekara biyu ta halifancin sayyidina umar duka a matsayin ɗaya a zamanin sayyidina umar ya ga mutane suna wasa da saki mutum ya shaƙi iska sai ce ya saki matarsa saki ɗari da ya ga suna wasa da saki wanda saki hukuncin Allah ne ba a wasa da shi sai to duk mutumin da ya ce ya saki matarsa saki uku ko sama da haka to shi ke za zamu lizimta masa wannan sakin bai sai sake dawo da ita ba ya yi musu wannan a matsayin kuba a matsayin ta'ziri to daga nan malamai sai suka dora da fatawa akan wannan hukunci na sayyidina Umar ya ci gaba da dorewa kan dukkan wanda ya yi wannan saki uku din sai a ce to ta ta haramta gare shi a sai ta sake aure ibnu taymiya ce don haka wannan hukunci na sayyidina umar bai warware abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya tabbata a zamanin sa da zamanin sayyidina abubakar da shekara biyu ta halifancin sa saboda haka domin babu goge hukunci bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya koma ga Allah to babu kuma sauran wani abu da zai zo kuma ya goge wani hukunci da ya riga ya tabbata a lokacin sa saboda haka wannan mas'ala ta sa aka yi ta rigima da shi to wannan tana ɗaya daga cikin matsalolin da ibn al-qayyim ya gama shi ma da wahalhalu a kansu har tsora shi akan jaki an yi an zagaya da shi kasuwa domin a wulakanta shi saboda yana ba da wannan fatawar kuma saboda malaman da suke kewaye da shi akwai malaman shafi'iyya da na malikiya da na hanafiya wanda duk suna kan ra'ayin cewa ta saku shi kuma yana ba da fatawa saɓanin haka ya sha wahala akan wannan ya sha wahala akan matsalar mas'alar al-muhallil abin nan fi an san cewa in ana tsere wato ana tsere sa doki ko kuma harbi a sa mutane su yi gasar tsere ne ko kuma gasar harbi an yadda wani ya zo ya saka wani kuɗi ko wata kyauta akan cewa wanda ya ci a bashi ita wanda ya ci a bashi ita to wanda shine sharadin malamai zanto wanda zai saka baya cikin baya cikin gasar abinda malamai suke sharadanta irin wannan gasa sai za a yi gasar guje-guje to kada ya zanto waɗanda za su yi gasar su za su aje kuɗin in aka zama haka za zama caca domin za a cinye ka ko kaci wanda ita ce caca saboda haka suke cewa sai an samu muhallil wanda baya cikin waɗannan sannan abin ya zama halaliya to ibnul qayyim shi ya da wannan sharadin cewa ya halatta wani daga cikinsu ya sa bai halatta duka biyu kowa ya sa ba in kowa ya sa duk cikinsu su duka biyun wannan ya aje wannan ya aje aka buga ɗaya ya cinye kaga za a iya samun zai zama cacin ce amma in ɗaya balantiya ya saka suka kara akan cewa in ya cinye zai rike kuɗinsa in kuma an cinye shi to aje a rike ya ce babu komai anan ya ce wannan ya halatta yace saboda wannan ba shine caca ba caca shine a cinye ka ko ka ci amma nan a nan ba a cika komai ba dan baka baka sa komai ba kai aslan wancan kuma da yasa daman da yardar sa yasa na cewa in ka cinye zai baka zai baka kyauta yace lokacin da aka samu lokacin da ake yaki tsakanin Farisa da Rum lokacin da ake yaki tsakanin Farisa da Rum tun kafin ma musulunci wani yaki ne wanda ya shahara an san farisawa a lokacin mutane da suke bautar rana da bautar wuta rumawa ko mutane da ahlul kitabi mutane da ahlul kitabi to sai zanto mushrikan makka a lokacin suna sha'awar a ce farisawa ne suka cinye rumawa da yaki saboda in aka yi haka to an nuna cewa babu wani annabi da aka taba aikowa babu wani littafi da aka taba saukarwa dan ya zanto wannan ya shafi hatta saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam to gashi nan wannan ya nuna cewa annabawan ma da aka faɗa a baya duk ba na gaskiya bane za ka su kuma musulmi sai suke so romawa su yi nasara domin suka yi nasara al'akalla wasu mutane ne da suke da alaka da manzannin Allah suka yadda akwai ranar lahira akwai aljanna akwai wuta sauraka sun ɗara mushrikai sauraka daga wannan aka samu kamar an zama wato fati guda biyu da masu goyon bayan rumawa su ne musulmi da kuma masu goyon bayan farisawa su ne mushrikai to a lokacin a sayyidina abubakar da wasu daga cikin mushrikai suka yi wato cacar baki sayyidina abubakar ya ce da aka ci romawa da yaƙi sai ya ce su ma za su dawo za su yi nasara da aka samu cacar baki sai ya ce to ya saka raƙuma ya sa raƙuma guda ɗari kan cewa in ba Rumawa ne suka yi nasara a nan gaba to a rike raƙuma to shi ne aka sa lokaci a lokacin bai da sinin da Allah ya faɗa shekaru bakwai to kuma aka yi sa'a rubawan su suka yi nasara wanda shi ne alif lami ghuribatir rum fi adna al wahun min ba'ad min sai ghalabin fi bai da sinin lillahi al min qabl wa min ba'ad wa yau yawma idhin yafrahu al-mu'minun bi nasrillahi yansuru man yasha to ibn al-qayyim yake cewa to kaga anan shi shi na abubakar ai shi yasa shi raƙuma saboda haka kaga ba annabi bai ce kai haram ba ko kai caca to wannan dai ita ce ta kaddamar da aka yi har ibn al-qayyim ya wasu littattafai sun kai guda uku na ƙarshen su mafi girma shine kitabul furusiya kitabul furusiya wanda yake faɗar wato irin hukunce-hukuncen da suka shafi wato tseren dawakai to wannan matsalar ita ma ta ja masa rigima da malaman sa saboda su suna faɗar akasin haka shi kuma ya zo saba musu har ma ya rubuce rubuce akan haka to wannan ma a shekara ta 747 da 47 ya gamu da wato ƙalubale sosai a kanta ya kuma sha wahala sai kuma matsalar ziyaratul khalil qabrul khalil khalil ibrahim alayhi salam musan tun da a kudus abin a dimash suke kasar siriya suna kusan yankin sham ne gaba daya na wancan lokaci saboda ka kabarin annabi ibrahim a.s. yana kudus to sai zanto akwai tattaki da wasu suke yi daga garin dimash ko daga siriya kuma daga wasu garuruwa duk shekara don su je ziyarar kabarin annabi ibrahim a.s. su je can a kunna wasu kyandira a dai wasu abubuwa wanda musulunci bai zo da su ba to sai ya challenging din wannan abu ya ce wannan abu bai halatta ba to sai aka ce ya hana kai wa annabawa kabari kabarin annabawa ziyara to shi ma nan ya sha wahala kwarai da gaske saboda ka ibnu qayyim ya sha wahala sosai a rayuwarsa amma duk wannan bai hana shi ya ya karantar ba ya yi rubuce-rubuce yana ɗaya daga cikin mutane da suka yi rubuce-rubuce da yawa kuma rubuce-rubucensa sun yaɗu ina. saboda mutum ne da Allah ya bashi kyakkyawan rubutun hannu ko yanzu in ka koma wasu cikin littafansa da aka sanya wasu daga cikin littafan da ya rubuta da hannunsa za ka irin kyan rubutunsa saboda ka wannan rubutu da Allah ya bashi ya taimaka masa wajen zama ya yi ta rubutu akan abubuwa da dama kuma rubutunsa rubuce-rubutunsa Allah ya musu albarka wanda har yau ga sunan ana ta karanta su ana ta fito da su ana karantar su a gurare daban-daban ibn al-qayyim ya shahara da ibada mutum ne da ya shahara da ibada duk waɗanda suka ba da labarin sa'irin su ibn kathir ibn rajab a cikin zailu tabaqat hanabila ibn kathir a cikin al-bidaya wan sun ba da shaidar cewa mutum ne mai tsananin ibada yana da yawan sallah yana da yawan istighfari da addu'a da da da ibtihal wato addu'o'i da ambatan Allah a koyaushe mutum ne a sallarsa da ruku'unsa da sujjada tsayuwarsa da ruku'unsa da sujjada yana tsawaitawa sosai ta yadda ba kowa ne yake iya bin sa sallah ba saboda yadda yake tsawaita ruku'u abin da tsayuwa da ruku'u da sujjada mutum ne mai wannan yawan ibada a ba a san shi da tafiye-tafiye da yawa ba amma dai wasu rubuce-rubuce suna nuna cewa ya shiga ya je masar ya shiga kahira ya je kudus sannan an san shi da zuwa yawan zuwa hajji da umara tun ne mai yawan zuwa hajji da umara ya yi mai mujawara a nan a makka kusa da ɗakin allah akwai rubuce-rubucen sama da ya yi kamar zadin ma'at fi hadi khairul ibad ya rubuta shi akan hanyar tafiyarsa zuwa zuwa hajji littafin sa miftahu da sa'ada ya rubuta shi a cikin farfajiyar haramin makka a ya rubuta shi saraka mutum ne da aka san shi da ibada sannan kuma an masa shaida da cewa mutum ne wanda ba shi da mugunta mutum ne wanda ba shi da ita mutum ne wanda ba shi da hasada ba shi da kullata sannan mutum ne wanda <clears throat> yake da alheri yana da alheri kwarai da gaske duk waɗanda suka yi rubuce-rubuce a kansa musamman ibnu kasir da da ibnu rajab alhambali wanda suna cikin almajiransa ibnu rajab cikin littafin zailu tabaqatil hanabila ibnu kasir a cikin albidaya wan nihaya duk sun ba da shaida da cewa shi mutum ne mai yawan ibada mai yawan gudun duniya mai yawan tsoron Allah sannan mutum ne mai yawan tara littafai mutum ne mai yawan tara littafai kusan a lokacinsa ana cewa babu wanda ya tara littafai kamar nasa duk wani abu da ya samu kokarin sai mallaki littafi in ya mallaki littafi kuma ya zauna ya karanta wanda yake bibiyar littafansa zai tabbatar da cewa eh wannan mutumin ya tara littafai kuma ya karanta su ba kawai tarawa ya yi ado da su ba ya tara kuma ya karanta domin tasirin littafan za su bayyana gare ka idan kana karanta littafansa za ka yi ta ganin yadda yake ɗaɗɗauko maganganu na malamai kuma yana gaya maka a inda suka yi magana sai da za ka iya komawa don ka tabbatar bayan rasuwarsa akwai wasu daga cikin 'ya'yansa da suka yi ilimi kamar abdulrahman da abdallah dukkaninsu sun yi ilimi dukkaninsu sun ilimi kamar ɗansa abdallah har sharhi yake da na alfiya ta ibnu malik an san alfiya ta nahawu yana da sharhinsa dukkanin 'ya'yansa faƙihai ne waɗanda suke masu ilimi ɗansa ɗansa ibrahim wanda shi ne ɗansa na biyu shi wannan bai tsawon shekaru shekara uku ya rasu amma akwai ɗansa abdallah wanda shi ya yi tsawon rai kuma ya bar rubuce-rubuce da yawa shi ma na ilimi to bayan rasuwar ibn qayyim kamar yadda ibn hajar yake faɗa a cikin littafinsa a durar kamina shi bayan rasuwar ibn qayyim ‘ya'yansa sun daɗe suna ta sai bayan sun ɗebi littafan da suke ga suna da bukata sauran littafansa sun daɗe suna sayarwa suna cefane da su littafan masu ɗari ba banda wanda suka iba wanda za su yi bukatar su wanda za su karanta to wanda yake nuna maka ya tara littafai kwarai da gaske a kamar da muka ce ya rasu shekara ta 650 da daya da hamsin da ɗaya bayan hijirar annabi ɗari bakwai da hamsin da ɗaya bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama ɗari bakwai da hamsin da ɗaya bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daren alhamis a watan watan rajab irin wannan wata irin wannan dare ya taɓa mafarkin malaminsa ibn taimiyya bayan rasuwarsa sai yake tambayar ibn taimiyya cewa shi a aljanna a wani matsayi a wani mataki yake na aljanna sai ibn taimiyya a mafarki yake gaya masa ce ai kana kana sama da manya akwai manya da yawa da kake sama da su amma baka kai mu ba baka kamo mu ba amma kana matsayin su ibn Khuzaima an sai ibn Khuzaima ɗaya daga cikin malaman hadisi wanda ya rubuta littafin sa sahih yana daga cikin inagartattun littafan hadisi ya rasu shekara 311 to yake cewa kana mataki na su ibn Khuzaima baka kamo mu ba to shine da aka gaya wa abul hajjaj al-mizzi cewa ga mafarkin da ibnu qayyim yayi sai ya ce ai ibnu qayyim a zamanin sa kamar ibnu khuzaima ne a zamanin sa saboda haka yana da wannan matsayin a zamanin sa wajen yadda ya tsaya wajen karantarwa da ilmantarwa da bada da bada karatu a kamar yadda muka ce yana da littafai da yawa cikin irin littafansa irin su zadul ma'ad fi hadi khairul ibad tafid littafi ne shi ma shahararre da yanzu ana buga shi a cikin volume shida wanda littafi ne na sira amma kuma ya kunshi irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a cikin ibadarsa da da mu'amalarsa da cinikinsa da aurensa da duk dai wani abu na rayuwa ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nashi saboda sira ce amma tana kunshe da hukunce hukunce saboda babban littafi ne hatta a harkar magunguna at-tibbun nabawi ya ware sifili guda wanda ya rubuta abin da ya shafi at-tibbun nabawi irin abubuwan da annabi sallallahu alaihi ya yi amfani da su ko ya shiryar da al'ummarsa wajen amfani da su game da lafiyar lafiyar jiki daga cikin littafansa akwai littafin sa alamul muwaqqi'in ko i'lamul muwaqqi'in duk ana faɗa alamul muwaqqi'in ko i'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin littafi ne babba wanda bai kamata a ce wani ɗalibin ilimi ba ko wani fitaccen malami da yake ba da fatawa bai karanta wani littafi ba littafi ne a babinsa babu ya babu kamar sa gaskiya ya tara ilimi da kowa ya karanta littafin dole ya masa ya jinjina masa shi ma yana nan an buga shi a cikin wajen sifili shida akwai tsohon bugu a cikin volume guda hudu baya ga wannan akwai littafin sa madarijus salikin madarijus salikin sharhi ne na manazir sa'irin na abu ismail al-harawi shi ma babban littafi ne daga cikin irin littafinsa akwai littafinsa ma'arifatu qadri salah wanda a ciki bayanin sallah da sirrukan da suke cikin sallah tun daga tsayuwarka a sallah har zuwa sallama duk kowace gaba ta sallah ya faɗi irin sirrin da yake karkashinta littafi ne babba kwarai da gaske shi littafinsa akwai alwabil sayyib wanda mun wannan ranarsa ce muka da da ita nan ta zama ranar wani littafi da mai insha Allah mun karanta shi mun kusa sauke shi saura darasi bai fi ko biyu ba akwai littafin sa adda'u wa dawa ko aljawabul kafi liman sa'ala an dawa shafi sa suna da yawa inda ce zan faɗa abin almuhim da yana da littafai da yawa to a cikin sa akwai wannan littafin da shine zai zama ah, abin karatunmu insha Allah a wannan majalisi shine littafin alfawaid wannan littafi na alfawa'id kamar yadda sunansa yake nunawa alfawa'id wato fa'idoji yana nuna maka cewa littafi ne da yake tattare da dukkan wata fa'ida da ya ci karo da ita ya rubuta ta nan kasancewar mutum ne mai yawan karance-karance galibi dukkan wani ɗalibin ilimi mai wayo in yana karatu to akwai littafi ko takarda da biro a hannunsa yana karantawa abubuwan duk da ya ci karo da su wanda suka ba shi sha'awa to sai ya rubuta su ya faɗi sunan littafin da shafin da suke ciki wanda wannan kundin da zai tara waɗannan fawa'idoji su za su rika tuna masa abubuwan da ya karanta da inda ya karanta su domin duk yadda ka kai ga kwakwalwa wani abin za ka karanta ka manta to amma in kana sa su a cikin wani wata keɓantaccen littafi kana tarawa kana faɗar shafukan da ka karanta da littafan da ka duba ka samu wannan abu to duk sanda ka tashi kawai za ka koma ne ka ga abin da ka karanta to wannan littafi alfawaid yana kama da irin abin da ibn al-qayyim yana da wasu littafai masu kama da akwai badayul fawaid amma yafi wannan girma kuma yafi wannan sarkakiya shi yasa ba mu sa shi ba amma wannan al-fawaid zaka samu wato littafi ne da ya kunshi abubuwa daban-daban daban-daban daban yau in yi baka wata fa'ida da ta shafi alkur'ani gobe zai baka akan hadisi ji ba akan fiqh ba akan wani abu na rayuwa akan abu na gyaran zuciya saboda haka za ku ja ji abubuwa ne daban-daban wanda ya ci karo da su lokacin da yake karance karancen sa suka ba shi sha'awa ya tattara su a cikin wannan littafi ya sa masa alfawaid saboda haka sunansa yana nuna maka abin da yake ciki fa'idoji ne kwarai da gaske masu <clears throat> nagarta fa'idar da za mu ga ta farko wanda ita ce za mu fara karatu a kanta ban san yaya abin nan lokaci ba eh. to almuhim dai fa'idar mu ta farko da za mu karanta ita ce fa'idar yadda za ka amfanu da alkur'ani ta ina ne za ka amfana da alkur'ani ya gina bayanin wannan fa'ida a kan ayar da take cikin suratul suratu qaf inda fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid zai mana fashin baki akan wannan ayar kuma ya gaya mana abubuwan da za su taimaka maka wajen tintintini da samun amfani da fahimtar alkur'ani insha Allah wanda shi zai zama karatun mu darasin mu na farko a cikin littafin duk da cewa wannan ma yana cikin darasin na biyu zan a cikin wannan littafi insha abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya kamana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh